Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirin hatsi bayan labaran duniya za ku ji matsayin ma'aikata a jihar Niger kan batun mafi kankancin albashi. Muna kuma da rahoto kan gangamin yaƙi neman zaɓe da jam'iyyar APC ta gudanar a jihar Nasarawa. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. Muna kuma ɗauke da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin cin kai da na tsaro a iyakar da ke kudancin kasar yana mai wato kiranta a matsayin matsala mai sosa zuciya a jawabinsa na farko ga Amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na Oval Office. a daren jiya talata trump ya bayyana bukatarsa ta gina bango akan iyakar amurka da mexico amma bai ayyana dokar ta ɓaci ba wadda za ta bashi damar gina bangon ba tare da amincewar 'yan majalisa ba Tonight, I am speaking to you a growing humanitarian and security crisis. Shugaba Trump ya ce a yau ina magana da ku ne saboda akwai karuwar matsalolin jin kai da na tsaro akan iyaka kudancin mu a kullum jami'an shige da fice da dogarawan bakin iyaka suna fuskantar dubban bakin hauren da ke kokarin shiga kasan mu ta barauniya hanya yanzu haka ba mu da sauran wajen da za mu ajiye su kuma ba mu da wata hanya da za mu mayar da su kasashen su ya ce yayin da amurkawa ke cutuwa daga abin da ya kira matsalar bakin hauren da aka kasa shawo kanta Trump ya ce baƙaƙen fatar Amurka da Hispaniyawa ne abin ya fi shafa sosai saboda ayyukan yin da suke rasawa dalilin bakin hawaran da ke shiga kasar ba tare da izini ba. Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da matsalar da ke addabar kasar akan iyaka kuma ya sake zargin su kan rufe wasu ma'aikatan gwamnatin kasar da aka yi wanda dagewar da suka yi na kin biyan kuɗin gina katanga ta janyo. Da take mayar da martani a madadin 'yan jam'iyyar Democrat kakakin majalisar wakilai nan Nancy Pelosi ta zargi shugaban da zaɓar saka tsoro a zukatan al'umma maimakon haɗa kai domin samar da maslaha. A jiya talata shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya mayarwa da mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin waje John Bolton martani kan bukatar sai Turkiyya ta tabbatar da cewa ba za ta kai wa mayakan kurdawa da ke arewa masu gabashin Siriya hari ba kafin Amurka ta janye sojojinta daga ƙasar. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalaman ne yayin da Bolton ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da jami'an gwamnatin kasar. Erdogan ya soke gana wadda aka shirya zai yi da Bolton. Maimakon haka sai Bolton ya gana da wasu jami'an gwamnati ciki har da mai magana da yawun shugaban kasa da kuma ministan tsaron Turkiyya. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike a kan lamarin wata mata mai shekaru goma sha takwas a asalin ƙasar Saudiya wadda ta gudu zuwa ƙasar Thailand kuma ta kulle kanta a wani ɗakin otal da ke filin tashin jiragen saman ƙasar. Rahab Muhammad al ta isa birnin Bangkok ne ranar asabar ɗin ta gabata a wani jirgin da ya taso daga kuwaiti bayan da ta tsere wa iyalanta tana mai ikirarin cewa za su kashe ta idan har ta koma gida batun matashiyar da ya ji hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna tana rubuta halin da take ciki daga inda ta buya lamarin da ya janyo hankalin hukumar shige da fice ta kasar thailand inda suka sauya shawararsu ta mayar da rahaf kasar saudiya Gusif Deventis da ke zama wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Thailand ya ce wannan bincike zai iya ɗaukar kwanaki kafin a yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An tuhumi wato lauyan nan 'yan Rasha Natalia Vasilyevska. wadda ta halarci wani zaman tattaunawa da mukarraban kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokacin Donald Trump wanda aka gudanar a dogon ginin Trump Tower da laifin kawo katsalandan a harkar shari'a a wani batu da ba shi alaƙa da binciken da masu bincike na musamman suke amma ya nuna alaƙa ta da rasha. Bisa ga bayanan da tuhumar da aka fitar jiya talata ta asirance Natalia ta yi aiki da babban lauyan gwamnati a shekara ta 2015 inda suka samar da wani bayanan karya wanda daga baya ta yi amfani da shi wajen kare kamfanonin Rasha wato humarsu da ake kan wato halartar da kuɗin haram a birnin New York. Natalia wadda aka yi imanin 'yan Rasha ce na fuskantar daurin zuwa daurin shekaru goma a gidan yari. To ga da Sarfilu Hashin Gumel da karanto labarai. To da bari mu bude wannan babin a jihar jan Najeriya inda ma'aikata suka gudanar da gangami a bakin fadar gwamnatin jihar kamar yadda za ku ja wani rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Ma'aikatan dai sun bi sahun sauran ma'aikatan gwamnati a duk faɗin Najeriya ne a sakamakon umarnin da uwar kungiyar kwadagon Najeriya ta bayar na a gudanar da jerin gwano a manyan biranen Najeriya akan wannan al'amari. Shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger, Comrade Yahaya Idris Indaku shine jagoranci jerin gwanon. Inda daga bisani suka miƙa wata takarda ta nuna damuwa ga gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello tare da yin bayani kamar haka. To our utmost surprise, Your Excellency, Mr. President promised that he would transmit that report to National Assembly within two weeks. This is three months now, Mr. President refused to transmit this National Assembly. Ya ce, mun yi matuƙar mamaki ranka ya daɗe. Shugaban Najeriya ya yi alkawalin gabatar da rahoton batun ƙarin sabon albashin ga majalisar ƙasa a cikin makonni biyu. amma ga shi yanzu kimanin watanni uku kenan babu wani bayani a saboda hakan ba za mu yarda da wannan ba to gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya karbi takardar korafin 'yan kwadagon ya yi alkawalin gabatar da korafin nasu ga shugaban kasa da ma ƙungiyar gwamnonin Najeriya sannan ya kara da cewa maganar kyautu samun ma'aikata abu ne wanda yake ya kamata a duba kuma sun kawo maganar shugaban kasa an ba shi ripoti bai ko ce a'a shugaban kasa ba abin ne sa gaba kamar talaka da ma'aikata kuma ko cikin budget na wannan shekarar ma shugaban kasa ya sa an aje kuɗi musamman saboda ƙarin albashi so a ce shugaban kasa bai damu ba da wannan ni wannan ban amince da shi ba amma dai maganan wai a taimaki ma'aikata wannan ɗari ɗari na tare da su gaskiya saboda saboda kyauta musu a yanzu dai yan kungiyar kwadagon najeriya sun ce sun sha alwashin kin kada ƙuri'a ga duk wani gwamna da ya ki amincewa da sabon tsarin albashin na naira dubu talatin karanci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya talaka ka bar kuka kuri'ar Ok, to har yanzu kan gangami amma wannan karan gangamin siyasa inda jam'iyyar APC ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihar Nasarawa ga mu Zainab Babaji da ci gaban rahoton. Uwar gidan mataimakin shugaban Najeriya Dolapo Oshimbajo ta hori al'ummar Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatansu don gudanar da zaɓe a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ƙasar. Madan Dolapo Oshimbajo ta bayyana haka ne a wurin gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC da aka shirya don mata da matasa a shiyar jihohin tsakiyar Najeriya da aka gudanar a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. uwar gidan mataimakin shugaban kasar na najeriya wacce ta wakilci matar shugaban kasa hajiya aisha buhari ta zayyana ayyukan ci gaba da shugaba mai ci muhammadu buhari ya yi wa yara da mata da suka hada da shirin ciyar da 'yan makarantar firamare kyauta wanda ya baiwa mata ayyukan yi da tallafin kuɗi wa ƙananan 'yan kasuwa da ake wa lakabi da trader money ta kuma bayyana fatar kowa zai fita daga ƙangin talauci. Our mother has also asked me to tell you that on the day of voting nobody should be sleeping at home. She has also asked me to tell you that nobody should allow their children to fight. ta ce uwarmu ta umarce ni in shaida muku cewa a ranar zaɓe kar kowa ya bacci a gida kowa ya fito ya yi zaɓe ta ce ta kuma umarce ni in shaida muku cewa kar kowa ya bar 'ya'yansa su yi faɗa sai dai su kaɗa kuri'arsu su jira sakamakon zaɓe ba tare da tashin hankali ba gaba dai gaba dai Shi ma ministan inganta wasanni da harkokin matasa Solomon Dalun ya ce wannan gwamnati ta ta yi rawar gani shi yasa suke bukata a sake zabanta. An samu cin gaba a gyaran hanyoyi. An samu cin gaba a yanayin tsaro. Tattalin arziki an samu gagarumin cin gaba domin a dubu biyu da goma sha hudu bankin duniya ta nuna cewa waɗanda suke karkashin talauta a Najeriya su miliyan dari bana sun buga sun ce ya sauka zuwa 87 wannan cin gaba ne. Dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule ya ba da tabbacin cewar jama'ar Najeriya za su samu sassaucin rayuwa. Yanzu gini ya kai an yi jinka za mu fara fenti mu shiga gida saboda haka wahalolin da mutane suka gani na baya yanzu Allah ya taɓa lokacin wahaloli ya wuce. Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a ofishin matar shugaban ƙasa Dr. Hajar Sani ta ce mata da matasa za su amfana daga gwamnatin da za ta ɗore. zai duk mai hankali zai can cewa ba zai fi baya kyau saboda haka mun san cewa mata wanda suka cika suna da tunanin zuciyarsu sun san cewa lallai gwamnatin nan ne mai ɗauka alkawari yadda aka tashi a nan gaba in an sake zaɓen ah, president muhammadu buhari muna tabbatar cewa kowa zai ji daɗi. Dubban mata ne suka halarra daga jihohin Kogi, Kwara, Neja, Benue, Plateau, Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja don gudanar da gangamin yakin neman zaben na APC. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Talaka ka kuri'ar ka ka rike makamanka haka yake kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfe 12 da minti 13 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro muna muku barka da shiga sabuwar shekarar maladiya ta 2019. inda bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar muku a bara yanzu za mu ci gaba da wani sabon shirin. Muna shirin kammala zantawa darakta a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu barista William Amuga wanda aka hana zama a ofis bayan dagewa kan batun mutunta asusu na bai daya TSA. E. Sai muka samu zanta da ministan shari'a Abubakar Malami wanda bayanansa sun shafi shirye-shiryen mabi na kwarmato musamman kan binciken kuɗin haram. Dr. George Ubu wanda ya yi bayanin gano kimanin naira biliyan 500 kafin mu ji bayanin george ubo da william amuga za mu kawo muku martanin minista malami kan wannan lamari inda hakika ya amince shi ya baiwa ubu izinin gudanar da wannan bincike tun farko amma mai binciken ya wuce gona da iri ga dai abin da ministan ke cewa mai kwarmato ko gano kudaden haram dr george ubo ya gano kudade fiye da naira biliyan 500 da wani abu ah, yana ta gwagwarmaya amma har yanzu bai samu kashi biyar cikin ɗari na ladansa ba kuma ya ambaci cewa kana da masaniya kan wannan aikin da yi aiki wanda gwamnatin tarayya take bayarwa saɓanin wasu gwamnatoci waɗanda suka wuce shine aiki na ganowa an sowa hannuntawa saboda ka matsayinka na ainihin mai tsegumi kan abin da ya danganci kuɗaɗe na abin da ya danganci wadanda aka yi sama da faɗi da su aikin ka ba zai taba karewa ba don ka gano aikin na kammala ne kawai ka gano ka an so ka hannunta to saboda haka idan mutum ya zo ya ce ma ya yi ma gwamnati aiki ta wasu abin da danganci kwato kuɗaɗe gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharaɗi na farko ka gano sharaɗi na biyu ka anso sharaɗi na uku ka hannun ta gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sauɗa na kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba baka shaida cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka ofishin attorney general zai hada wannan takarda wadda an ka baka ta dauka takardar ka ta cewa ka gano takardar central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikata kuɗi wadda ita kuma eh, option a tunjere ma'aikata kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa ansowa hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi saboda ka abin tambaya a nan duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi ina shaida na cewa gwamnati ta ansa to barista abinda nake so na faɗa na mm. shi jodi ya nuna mana takardu mm. wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar dss ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin ni na ba George ubu aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharaɗin na ba George Ugo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na tsaishe shi akan biyar ya je ya rungumi ishirin waɗanda takarda shi ta umarni ba ta haɗa da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kamo bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyatar mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawon gwamnatin tarayya kaji british na biyu na uku george ubo lokacin da ya zo neman a bashi mutum ne wanda an taba yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ban sai da za a ambace ta ba a hausa a america bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taba eh, ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a america ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da ya danganci amfani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya eh, samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na bashi saboda mi saboda bai fahimci ce bai ba da labarin cewa an taba yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba na tsaye shi akan bankuna biyar ko shida ya faɗaɗa shi zuwa bankuna ashirin ko fiye ya yi unhwani da takarda ta gwamnatin tarayya ba tare da umarnin gwamnatin tarayya ba yana kokari na ya kai ga ainihin bayanai na sirri na bankuna ba tare da ya takardar shi ta ɗauka aiki ta ba shi wannan dama ta cewa ya je shiga ainihin eh, manhajar ainihin bankuna ta abin da ya danganci bayanansu na sirri ba saboda haka wannan gaba kamin a yi magana eh, samu taro ko samu sisi na soke umarni dama wadda an ka bashi ta abin da ya danganci Eh, nema kuɗi saboda ka bai samu taro ba bale sisi bale magana haƙƙe wanda ke da nasaba da abin da ya danganci eh, samun taron bale sisi ta taso to mai girma minista yana zuwa jihohi yanzu mai zaka ce masa ta wannan shiri na ciki da gaskiya da muka fara ya a yaje kotu yaje kotu ya gabatar da haƙƙi ai ma magana haƙƙi magana ce ta eh, in kana da in kana ganin kana da shi tabbatacce ina ne wurin abokin jayayya ko kuma wanda kake nema haƙƙi ya ce ata babo me ya waje ba ba ka je kotu ka neme shi ba to muna sauraren shi a tsari na mu'amala irin ta kotu. kafin watakila ya ɗau matakin zuwa kotu. Joji Ubo ya da wannan shiri inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da ma'aikatar kuɗi da minista Zainab Ahmed Shamsuna. Ya bayyana yadda hukumar 'yan sandan farin kaya DSS ta rubuta wasiƙa har sau uku ga ma'aikatar kuɗi don biyan wannan lada na kashi biyar cikin ɗari da ya kai naira biliyan ashirin da tara. Amma duk wasiƙun sun yi ɓatan dabo a ma'aikatar kuɗin. Mai taimakawa ubo kan wannan aiki injiniya magaji Muhammad ya fayyace yadda lamarin ya auku. A bayan wancan zartawa da muka yi da kai an sake rubuta wata takarda daga ofishin DSS ƙarƙashin shugabancin Oga Magaji Yusuf Bichi zuwa wajen minista na kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed. da aka rubuta a kan nan an sake jaddada abin da Oga Lawal Musa Daura ya rubuta a da cewa wato tsohon babban daraktan hukumar dss yauwa tsohon babban hukumar daraktan dss abinda ya rubuta na da shi oga bicci ya sake jaddada cewa wannan kuɗi sun bincika sun tabbatar abinda dr george ubo ya gano a waɗannan bankuna guda goma lalle wannan kuɗi sun amsa sunansu amma abin mamaki ran biyu ga watan goma na wannan shekara 2018 sai ma'aikatar kuɗi ta rubuto takarda ma ofishin shi dr george ubo panic alert security system cewa wannan takardu da tsohon shugaban dss ogalawal musa daura ya rubuta ba gansu ba to wani abu ya ba mu mamaki sosai to abin ya fusata sabon shugaban dss oga magaji yusuf bici bai ɓata wani lokaci ba ya sake rubuta takarda ranar 11 ga watan goma na wannan shekara 2018 kenan a jami'ansa suka kai takarda allah cikin ikonsa dr jotubo ya yi rakiya da ni muka tabbatar an ba da takarda daidan karfe biyu da minti arba'in da bakwai muna sauka daga wannan wurin a gurguje muka tafi ofishin dr jotubo bai bata lokaci ba sai sake rubuta takarda don ya sake tabbatarwa minista ta kudi cewa dg na dss ya sake rubuta takarda wacce aka ce da ta bata na batun a biya wannan kuɗin da ya na kwarmato ɗin nan an da kuɗi tsa Abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. madalla gaishe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar Kamaru a wannan mako. za a fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Cameroon Info an da tarauta mana cewar a ƙarshen makon da ya gabata nan ne ne shugaban ƙasar jamhuriyar Cameroon Mustabiya ya yi wa gwamnatinsa gyaran fuska an da ya canja firayim ministan ƙasar wanda ya kwashe shekaru goma a kan kujerar sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma cewa ta yi a halin yanzu dai kamfanin da ke kwashe kazanta a birnin Yawunde Rizakam yanzu ya samu kishiya an da ake ganin cewa ya gaza wajen gudanar da ayyukansa a fadin kasar jaridar la nation ita kuma cewa ta yi ministan kudin jamhuriyar kamaru louis mutaze yana fuskantar kalubale ga waɗansu 'yan shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu haka domin suna buƙatan a kwace gurbin nasa sai kuma jaridar west echo anda ita ma ta bayyana mana cewar a birnin bafusam anda yanzu haka 'yan gudun hijira wanda suke kwararowa daga jihohin 'yan aware guda biyu suke neman mafaka a wannan jihar wani rikici ya barke an da ya ritsa da rayukan mutane goma sha bakwai cikin mako guda jaridar leji kuma cewa ta yi masu safarar shinkafa da kasashen ƙetare 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru sun tsawala farashin kayayyakin masarufi an yanzu haka kungiyar da take kare tsadar kayayyakin abinci a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta ce dole ne gwamnati ta yi kokari na ganin cewa ta sanya baki akan akan talakawa wajen rayuwar da suke yi a yanzu haka a ƙasar ta kamaru jaridan horizon kuma ta ce dan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yana kalubalatan shugaba biya wajen rashin kawo zaman lafiya a bangaren yan awaren ƙasar anda aka kwashe shekaru biyu ana artabu da yan bindiga sai kuma jaridan the guardians an da ita ma ta bayyana mana cewar hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru zagon ƙasa kona suna shirye-shirye na damƙo waɗansu manyan jigajigan gwamnatin ƙasar wajen ruda ciki da suka yi da waɗansu maƙudan kuɗi wanda gwamnatin ƙasar ta ware na musamman domin yaƙar 'yan ta'adda a ɓangaren 'yan awaren ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar mitasiyon an da ta mana cewar har yanzu dai tsugune bata ƙare ba kan kwaskwariman da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ya yi wa sa domin gyaran fuskan bai yi wa 'yan kasar daɗi ba mahama awal garba muryar amurka da kasar kamaru to sai kuma da ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum. Mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar Bauchi. Ina kira ga matasa cewar kar ku bari gurbatattun 'yan siyasa su amfani da ku wajen mai da ku 'yan banga siyasa suna amfani da koyon tada hankalin jama'a kuma suna amfani da koyon a wannan cikin tarzoma kuna iya rasa rayukanku saboda su sama musu matsayin mulki ku tuna fa yaran suna ta suna karatu su sun mai da ku bayan su ku bayan ƴaƴansu to gaskiya in dai har da gaske ne wannan abun da suke saboda an musu aikin siyasa ban ga sai ku ɗebo ya ku gaura ku da su duk abin da zai same ku ya same ku da yaya kar ku bari sai muku kwayoyi mayagun kwayoyi suna kuna ya suna juyo muku tunanin ku kawai eh, ba magana bangar siyasa in za ku yi zabe ku zaɓi mutum na kirki kawai domin wayannan bangar siyasa ba wani ci gaba a cikin bayarwa ake yi ba gauci wani ci gaba ba hidi baya dan haka kar ku da shi amfani da ko wajen tada hankalin al'umma wajen kuma ah, yin tarzoma za ku cutar da kanku ko cutar da wasu yan uwanku misali su kawai in wani gura sun siyasa ne kuma su kama mutum na gari a gari kuma nake cewa Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya Allah ya sa yan takara na gari wanda za su zama alheri ga maza ba su zama alheri ga ƙasa baki ɗaya Allah ya ba su nasara alhamdulillah to salamu alaikum ni ne baba alhaji na da karamta jotanti babba karamar hukumar bokos local government ra'ayina a nan shine wanda ya shafi tsaro a ƙasa wanda ina ba da shawara a gwamnatin nan mai ki saboda yadda za a kyautata dangantakan jama'a tsakanin su makwabta kamar fulani da manoma al'amuran su shi ne ya kamata ya zama tsakanin su da sarakunan su da shugabannin fulani su ne ya kamata su sasanta wannan al'amuran nasu inda ya gagara ba bai kamata a kai maganin kayan suna ba rayoyin ko masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ana ci gaba da samun karuwar matsalolin jin kai da na tsaro a iyakar da ke kudancin kasar yana mai kiranta a matsayin matsala mai sosa zuciya. A jawabinsa na farko ga Amurkawa da aka watsa kai tsaye daga ofishinsa na Oval Office a daren jiya Talata, Trump ya bayyana bukatar ta gina bango akan iyakar Amurka da Mexico amma bai ayyana dokar ta ɓaci ba wadda za ta bashi damar gina bangon ba tare da amincewar majalisa ba. To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo fashin shirin baki ɗaya sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da hima ba ta rago na abdulaziz turu kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shiryen hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com yanzu zuwa madadin sarfil hashin gumel da ya karanto labarai da salaman abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu jin ko alheri da muku fata alheri